Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubna sufiya masu saurare idan ba ku manta ba mun tsaya ne a wajen da rayyan ya shigo yana zane ya ji yunwa ya tafi kicin zai ɗauko abinci inda dawowar shi ya zo ya samu laila ta riƙe takarda da fensil tana ta zane a jikin takarda kwata-kwata tun ranar da ya sauke idanun shi akan yarinyar ba ta yi mishi ba baya son magi ba su da ita a gidansu akwai a gidan yaya ayuba kuma in dai zai shiga a gidan za su ɗauke masa an san yana jin tsoronta a cewar hajja maman matar babba kamar yadda suke kiran yaya ayuba din tun yana yaro baya son magi da ya gani kamar zai shiɗi, shi yasa baya son laila idanuwar tana mishi kama da na jinjiran mage gashi duk inda ya yi cikin gidan sai ya ga kamar tana bin shi ne lokuta da dama haris ke zuwa ya yi sauri ya ja hannunta dan kamar shi kaɗai ya kula da baya son yarinyar na zuwa kusa da shi kuma akan kunnen shirin nan ya ji ayyata ce mai ya ce bai yi mamaki ba tunda ita ce mutum ta farko da ya taɓa gani da kalar wannan idanuwa da gaske mai ya ce shi yasa duk inda ya bi a cikin gidan sai ya ganta yar kular abincin ya ajiye a gefe yana karasa cikin ɗakin fensirin rayyan ya fara fisgewa daga hannunta kafin ya fara ƙoƙarin karɓar takardar baya son ya sa karfi ya karba kamar yadda da dukkan zuciyar shi baya son ko yaya ne jikin shi ya haɗu da nata dan a tsorace yake kokari yake yi kokari yake yi na gadin bai kalli fuskar ta ba ran shi ba shi da wuyar ɓaci ki saki na ce ta ina ma kika shigo mana ɗaki Rayyan ya faɗi yana sake jan takardar. Ita ma ja ta yi ta kuwa raba ta gida biyu. Cikin tashin hankali Rayyan yake kallon takardar da take hannun shi kafin ya kalli hannun Laila din. Wani malolan bakin ciki ne ya yi mishi tsaye a makoshin shi. Bai san lokacin da ya ɗauke ta da wani irin gigitaccen mari ba. Daidai shigowar Bilal da ya ƙarasa da gudu yana tare hannun Rayyan da ya ɗaga zai sake maka mata wani marin. Ɗayan hannun shi kuma ya ture Laila. da ta gigije ko kuka ta kasa yi saboda tsabagen azaba hmm. me ta yi maka baka ga yarinya ba ce ba cewar bilal yake tambayar shi cikin tashin hankali yana juyawa ya kalli laila da sai lokacin ta samu ta fashe da wani irin kuka ban sani ba da ka shigo baka ga abin da ta aikata min ba me yasa za ta shigo mana ɗaki hannunta bilal ya rike ya marasa ta inda zai fara lallashinta Amman ai karama ce me yasa za ka mare ta bilal ya sake tambayar shi don shi san bai ga dalilin da zai sa duk girman rayyan ya mari yar karamar yarinya kamar laila ba duk da sauran hannun shi akan kowa yake sauka ko jiya sai da yi mishi magana akan ya mari shamsu saboda bai gani ba ya ɗiga mishi ruwa yan ƙananan yaran gidan babu mai zuwa kusa da shi wani lokacin ko wasa suke yi ya yi sallama da gudu suke komawa ɗaki kowa na neman wajen ɓuya wanda suka girmi rayyan ma shakkar shi suke yi ko khalifa yakan raɓe gefe ya ba wa rayyan hanya ba mai son wani abu ya haɗa shi da rayyan ka fita da ita wallahi zan ƙara dukanta idan ta ci gaba da kuka bilal hannun laila ya kama yana janta suka fice daga ɗakin Rayyan ɗin na bin su da wani irin tsaki yana jin yadda bai daki wahalar wannan kwanakin da ya yana zane ba da bilal bai shigo ba da tuni ya samu ya jibge ya wuce wannan haushin da yake ji mai ya kawai ya furta yana jin wata tsanar ta aran shi a gefe ɗaya kuma bilal ne yake ta ƙoƙarin lallashin laila da ya samu ta yi shiru sai ya tsirrayen kwance kan fuskarta bai san menene maraici ba duk da ya ji idan ayya ta yi baki wata rana suna magana yanda shi ɗin maraya ne ita kuma ya ji an ce marainiya ce haka kawai yake jin tausayin yarinya ko ido suka haɗa sai ya tsinki kan shi da yi mata murmushi ko kaɗan ba su da masaniya akan yadda kaddara ta buɗe musu sabon shafi abu sannu da zuwa hoda da take zaune cikin falon ta faɗi cike da farin cikin ganin shi idan ka ga yanayin autar ta ayya za ka rantse ta yi satuka ba ta ga abun ba maimakon kwanaki hudu huda cewar ahmadi yana ɗorawa da ke kaɗai duk ina kowa ina ayyar taku da murmushi a fuskar huda har lokacin ta ce kowa yana ɗaki ayya tana sallar isha numfashi ahmadi ya sauke a gajiye yake jin shi ko dan tun da suka isa abuja ba wai sun zauna waje ɗaya ba ne ba hidimar da kai su kawai suke yi masha allah ke kin yi sallar dai ko kai ta jinjina mishi tun ɗazun ma hamma bilan ne da ya shigo sai ya ce in je in yi wannan karan ahmadi ya yi murmushi madalla da hamma bilan bari in zo kafin ta idar ya karasa magana yana ficewa daga ɗakin kanshi tsaye bangaren maryama ya nufa ita da jabir ya samu a zaune a falin suna cin abinci jabir suna gaisawa ya ɗauki plate ɗin shi yana ficewa sannu da dawowa Ka yi zuru zuru maryama ta yi maganar cike da kulawa yar dariya ahmadi ya yi yanzu nan ko dan ba zama muka yi a waje ɗaya ba kin san ni da na yi zirga-zirga sai fuskata ta nuna murmushi ta yi hutu ne ya yi maka yawa ta ƙarasa maganar da sigar tsokana tana miƙewa tana jin dariyar da yake yi ruwa ta je ta kawo mishi bata ma yi mishi ta yin abinci ba don ta san ba girkin ta bane girkin muna ne ta san ko yana so ba zai taba ci ba wani lokacin ita kadai Maryamu ta kan yi tunani anya duk maza haka suke da irin adalci irin na Amadi? sosai yake duk wani kokarin shi na ganin yayi adalci a tsakaninta da Maimuna ya kuke fatan dai kowa lafiya lauko na shiga in duba yaran a ɗakunan su amma ba sa na ina jin basu dawo daga sallar isha'i ba kallon shi take yi anya kuwa an idar da sallar ai sai dai ko in sun tsaya wajen abokai ana hira duka lafiyarsa kalau alhamdulillahi kai ya jinjina alhamdulillah ina laila murmushi maryama ta faɗaɗa fushi take yi min dan nayi mata faɗa akan saka ƙananan kaya dariya yayi laila manya yaran ne ba sa jin magana ni lokacin da ina yaro abin da zan yi a yi min magana ba na farawa idan aka yi sau ɗaya kan ba zan bari a maimaita ba numfashi maryama ta sauki za ta iya cewa duk wani abu da za ta saka laila tana yi mata bangaren aiki ko in ba ta nan ta tafi makarantar boko ko islamiyya kawai take yi girki tun tana koya mata har yanzu babu wani kala girki da bata iya ba tana da rigima sosai tana da rikici amma idan ba taba ta aka yi ba babu ruwanka da ita ga faɗanta baya rabuwa da wuri saboda tana da mita kusan maryama za ta ce duka yaranta sun biyo sanyin hali irin nata kawai da kai da sanin ya kamata irin na babansa suka ɗauko jabir ne ma ba shi da haƙuri idan aka taɓa shi sai laila ta yi wani abin sannan take tuna cewa ba daga jinin ta ta fito ba matsalar da suka cika samu da laila bai wuce yadda a rayuwarta take bala'in san ƙananan kaya ba idan za ta wuni da dogon wando da 'yar ƙaramar riga ya fi mata daɗi a hakan gara ma ranakun asabar da ahmadi ya ware yana zama a gida shine zaka ga tana yini da hijabi kamar duk gidan shi kadai ne take jin nauyi ko shakka kar ya mata magana amma da yan shekarunta ko a tamfa ce siket din sai ta ce a sha mata shi sosai ga kirar jikinta da Allah ya yi mata ita wasu lokutan Maryam kan jinjina kalar jiki irin na Laila shi yasa take tsoron shigar da take yawan yi a cikin gida ba ta son shigar da take yi amma tana kokarin ta ga kowane lokaci ta raba ta da shiga ƙananan kaya da ta daina sai mata kudin ta duk idan ta tara sai ta kai gidan sufari da ƙawarta, saboda suna yawan buɗe kadilar kananan kaya ta siyo kuma suna yi mata arha za ta yi ƙarya idan ta ce abin baya damunta ba za ta yi ƙarya idan Maryama ta ce abin baya damunta sai dai ta tuna zancen da mutane kan yi na cewa ɗan riko wahalar sha'ari gare shi wasu ma sukan ce maraya akwai wahalar riko duka biyan take gani akan laila wasu lokutan amma duk wani abu da zai fi ƙarfinta da addu'a take haɗa shi laila ma addu'ar take yi mata saboda girma take ƙara yi halittar ta na ya mace ƙara fitowa yake shi yasa yanzu Maryama ta numfasa kawai tana faɗa Allah dai ya shirya mana yaran yanzu in kana magana har sai bakin bakinka yayi tsayi miƙewa Ahmadi yayi yana cewa amin sun mu amin abin da ya fi tsini kan bakin ka zai yi idan sun shigo na san zan gansu ya faɗi yana ɗorawa da yi mata sallama daman lafiyar ta da ta yaran ya shigo dubawa kamar yadda ya saba ko aiki ya dawo balle kuma tafiyar kwana hudu ya yi kewarsu ba kaɗan ba yana fita ɗakin maimuna ya wuce inda ya same ta ta fito falo tana zaune yanayin fuskar ta yake kallo girma bai hana shiga ne rigimar da take shimfiɗa akan fuskar ta ba uwar gidan ahmadi kallon shi ta yi ta kau da kai tunda ta fito daga ɗaki huda ta faɗa mata ya shigo ya fita take kallon agogo mintuna sha uku sai take ganin su kamar awanni uku dan ta san yana wajen Maryama wani irin tukin bakin ciki take da shekaru ba su hana ta yin sa ba magana fa nake yi miki sake kallon shi ta yi ai na ɗauka a can zaka kwana yanayin yadda ta yi magana ne ya sa shi dariya hmm ta furta ba yau ya saba mayar da ita mahaukaciya ba dama ya haƙuri na shigo kina sallah shine nace bari in je mu gaisa kafin ki ida cike da rigima take kallon shi ko da wafi nake ai ka san na idar tun ɗazun dai sai ka yi zaman ka kuna ta labari kuma tun da girki na ne kwana hudu ban ganka ba ya kamata a ce ka bari na fara saka ka idanuna tukunna ka je duk inda za ka je murmushi ahmadi yake yi zuwa yanzu dai rikicinta ya riga da ya saba ba za a kara ba uwar gida ki yi haƙuri numfashi ta sauki an da lafiya ta faɗi ciki ciki har lokacin sai da ya tabbatar ya ja ta da hira ta daina amsa mishi ciki ciki tukunna ya miƙe da ka ci abinci sai ka yi wanka kai ya girgiza mata bari dai in watsa ruwan kafin in fito kin haɗa min abincin ahmadi ya ƙarasa maganar yana so tafiya miƙewa ita ma ta yi so yayi ya wuce bangaren shi amma yana son ganin su rayyan musamman da ya san in ba a hanya ya haɗu da rayyan ɗin ba ba zai je ya yi mishi sannu da zuwa ba kowa zai je amma ban da shi ya so ya tambayi lafiyar yaran ɗaya bayan ɗaya amma yana gudun jin an ce rayyan ɗin ya yi wani abun amma yana gudun ya ji an ce rayyan ya yi wani abun bayan tafiyar shi Allah ne shaida da shi yake kwana a ran shi da shi yake tashi Kowa ya idan ta yi ƙara sai gaban shi ya faɗi sai ya yi zaton ko rayyan ne ya ɗauko wata magana tunda ya riga da ya yi nisa da gida A kan rayyan ne ya san cewa zai yiwu ka haifi ɗa dinga jin zuciyarka na rawa duk sanda za ka gan shi yanzu da yake nufar ɗakin su rayyan ɗin sai ya ga kamar ya yi mishi nisa oh Allah Ahmadi ya furta jin yadda zuciyar shi ke rawa musamman da ya tunkari ɗakin ya ji wani irin wari da tashin hankali bai bar shi ya fahimci ko na me ba farat tsaya sai da ya ƙara kusantar ɗakin sannan ya gane warin sigari ne ba don cutarwa da take yi ba cutarwar da ya gani da idanun shi akan abokin aikinsa da bature haka da wahala ka gan shi ba tare da sigari ba kullum cikin bunka ma cikin shi hayaki yake lokaci ɗaya ya fara wani irin tari da ya kwantar da shi kafin a ce kansar huhu ce ta yi mishi muguwar illa a sanadin taba ko sanda suka je asibiti duba shi kafin a mayar da shi kasar shi inda ya mutu a can yanda yake kokawa da numfashin shi Ahmadi zai so duk wani mashayin sigara a ce yana ɗakin asibitin don ya ga tashin hankali da illar da sigara take yi ko zai yarda ya daina cutar da kanshi shi ko warin ma idan ya ji sai zuciyar shi ta dinga tashi tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tsana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya furta a fili yana ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin jin warin sigarin da zuciyar shi take taya ƙwaƙwalwar shi ta cewa ba daga ɗakin sirayyan ɗin warin sigarin yake ƙara fitowa ba wani irin ɓacin rai ne da yake shirin danne firgicin da yake ciki ya saka shi tura ɗakin ba tare da sallama ba haske ne ya gauraye ɗakin saboda akwai wutar lantarki rayyan na zaune a kan kujera ya ɗora hannayen shi kan teburin da yake gaban shi bilal na tsaye inda ya juya saboda turo ƙofar da aka yi bilal ya kira da wani wani irin yanayi da ya fi tashin hankali a muryar shi amadu kuwa kallon su yake dan yanzu ya ƙara tabbatar da cewa daga ɗakin su warin sigarin yake fitowa tun da gashi nan cike da shi sigari rayyan sigari kake sha yanzu kuma cewar Ahmadi da wani irin bacin rai na gaske a tattare da muryar shi yanayin da ya saka Bilal faɗin ba shi bane abu ba hamma bane ba da wani yanayi ahmadi yake kallon bilal din rayan kuwa yana zaune inda yake kon motsi bai yi balle wani ya yi tunanin zai tanka musu asali ma idan ka shigo ɗakin zaka rantse da allah abin da yake faruwa bai shafe shi ba wani ma zai iya cewa rayyan bai taba sanin bilal din da ahmadi ba balantana ya bi ta kan abin da suke tattaunawa karka min karya bilal warin sigarin tun daga wajen ɗakin nan ana ji karka ce min daga kofar gida ya taso ya zaɓi tattarewa a cikin ɗakin ku kai bilal ya girgiza ba ina nufin ba a sha sigari ba ne ina nufin ba hamma ya sha sigarin ba duk da alamu sun nuna ahmadi bai gama yarda da zantukan da bilal din yake yi ba amma akwai wani bangare da ya cika idanun shi da gaske so yake koya ne ya karyata mishi zargin shi abin zai mishi yawa idan ya zama na rayyan din ne bilal ahmadi ya kira cike da kashedi sauran karan sigarin da rayyan ya rage bilal ya ɗago hannun shi yana nuna wa ahmadi da faɗin ba shi ba ne abu ni ne ya karasa maganar murya shi na fitowa can kasan makoshi bilal wannan karan da mamaki ahmadi ya yi maganar ba don baya ganin samari sa'annan su bilal da wanda ma ba su kai su ba suna shan sigari sai don sanin halinsa da ko a mafarki bai hango bilal din da yin hakan ba sigari bilal ina kuke so in saka raina kamar rayyan bai ishe ni saka ni juye duk dare ba sai ka fara kai ma ko hawan jini kuke son ganin na samu kun kyauta min kenan yanzu hmm bilal ka kyauta min kan shi bilal ya sadda ƙasa yana jin wani abu na taso mishi tun daga ɗan yatsan ƙafar shi har zuwa ƙirjin shi inda ya riga ya yi mishi karan tsaya a ƙirjin shi Allah ya kyauta Ahmadi ya faɗi yana juyawa ya fice daga ɗakin zuciyar shi zafi take yi duk da wani ɓangaren na zuciyar shi da yake jin kamar bai kyauta mishi ba wajen jin daɗi da barayyan ne ya sha sigarin ba a lokaci ɗaya wani abu da bai yi tunani ba ne ba ya ji ya karye a zuciyar shi kamar bilal ƙarya ya yi mishi ba shi ba ne saboda ko a cikin mutane yakan yi alfahari da halayen haris da na bilal kan ce zai ce da yaran nashi guda biyu akan komai idan shi ma ya ce zai fara rashin jin nan bai san inda zai saka kanshi ba da yawan mutanen da suke zagaye da shi kan yi zaton haƙurin da yake da shi ne shi ya janyo mishi rauni yana mamakin yadda mutane suke ɗaukar haƙuri a matsayin rauni sam haƙuri ko da ya yi yawa baya taɓa zama rauni idan baka da ƙarfin zuciya ba za ka iya haƙuri akan al'amura ba da yawa sai juriyarka ta kai wani mataki za ka iya kau da kai akan wasu abubuwan ƙurin shi ne ƙarfin zuciyar shi yaran shi su ne raunin shi yaran shi su ne cikon farin cikin shi Tunda ya same su duk inda zai juya da tunanin su manna a cikin zuciyar shi kaddara ce ta bashi shi Laila da Bilal duk da jinin shi na yawo cikin nasu amma ba su da gadon shi shi yasa a duk cikin yaran Bilal kadai ya taba siya wa fili da sunan shi takardun na ajiye ko maimuna bata san da shi ba yana jin yaron inda yake jin su haris da gaske yake wani abu ya karye a zuciyar shi bai san wani zazzabin tashin hankali ya rufe shi ba sai da ya watsa ma jikin shi ruwa ya ji tsigar jikin shi na tashi na mimmiƙewa da alamun wani sanyi da yake ratsa jikin shi ko da maimuna ta shigo ya yi duk wani ƙoƙarin shi na ganin bata karanci damuwar da yake tattare da ita ba abincin da ta kawo haka ya dinga saka shi a baki yana taunawa yana haɗiyewa lomar da ya ji ta kakare a makoshin shi sai ya ɗibi ruwa ya sha da ta yi magana kan canjin da ta ga yayi sai ya ce mata a gajiya nake ji na maimuna kamar gajiya ke son saka min zazzabi da ta ba shi maganin zazzabin bai musa ba ya karɓa ya sha yana haɗiyewa tunda da gaske yana jin zazzabin a jikin shi duk da yara ya daren ne da salloli yana roƙa ma yaran nashi ƙarin shari'ar Allah addu'ar tashi na yawaita a kan bilal rayyan da kuma laila saboda yadda yake jin kamar duk wata kaddara da za ta same shi a ɓangaren yaran da wahala ta wuce kan su ukun tunda su kaɗai ne suka caza mishi kai har haka tunda ahmadi ya fice daga ɗakin babu wanda ya iya motsawa a cikinsa har lokacin bilal jin shi yake kamar iskar da yake shaƙa ba ta kaiwa cikin shi kamar iskar ɗakin ga baki ɗayanta ta yi mishi kaɗan hakan ne ya sa shi takawa ya je inda makunnin fankar ɗakin take yana ƙure ga baki ɗaya tsaye ya yi a wajen yana sauke numfashi cikin son ya ji ya koma mishi yadda yake da kafin maganganun abu sai dai me ganin rayyan ya ƙara zaro kwalin sigari daga cikin aljihun shi yana zaro laita zai kunna ya saka a bakin shi yana rike ta a tsakanin labban shi kafin ya yi ma ƙarshen sigarin rumfa da hannun shi ya kunna wutar laita ɗin gudun kar iskar fankar ta hure mishi hamma bilal ya kira da duk wani bacin rai da zai iya ɗorawa kan muryar shi satuka uku da suka wuce yana kwance rayyan ɗin ya shigo ɗakin sai da gaban shi ya yi mummunar faɗuwa jin warin sigari da yake tashi daga jikin shi hamma warin sigari kake daga ina kake shine tambayar da ya yi wa rayyan ɗin bilal yana miƙewa zaune babu shiri da wani yanayi a fuskar rayyan ɗin ya ce da gaske warin kaji a jikina kai bilal ya daga mishi yana tabbatar mishi bai ce komai ba ya taka inda suke ajiye turarukan su ya ɗauki ɗaya yana feshe jikin shi da shi Hadi da ɗan ɗaga hannayen shi yana shakar iskar ko zai je warin sigarin a jikin shi yanzu fa rayyan ya tambayi bilal din. bilal din bin shi kawai yayi da kallo daga ina kake me yasa kake warin sigari kujera rayyan ya ja ya zauna ba tare da ya ce komai ba hakan yakan yi duk lokacin da bilal ya yi mishi tambaya da ya san idan ya bashi amsa zai sake jifan shi da wasu sababbin tambayoyin ne daga waje rake kuma ina warin sigari saboda na sha sai ya yi shiru saboda idan ya ci gaba da magana bilal zai kara tambayar shi dalilin da ya saka shi son sigarin kuma shi da kanshi bai sani ba wucewa ya zo ya ga wasu gungun samari a nan kasan layinsu sun taru suna ta sha bai san me ɗayan abin ba sigarin kawai ya iya ganewa kuma haka kawai ya ji a duniya babu wani abu da yake son yi banda ya sha sigari shagon da ya je siye sai da mutumin ya tambaye shi har sau biyu malam idan babu ne ka faɗa min in tafi rayan ya faɗi maimakon amsa tambayar da mai shagon ya yi mishi akwai wace iri kake so cewar mai shagon da wani irin yanayi a muryar shi ni dai ka bani kowace iri hakan kuwa ya siyi sigarin da sai bayan an bashi ita ya duba kwalin yana ganin an rubuta aspen zuƙar farko da ya yi wani irin tari ne ya sarke shi kamar zai shiɗe amma yana gama dawowa ya sake gwadawa har ya sha kara biyu bai gane dalilin da ya sa mutane suke sha ba banda bakin shi da makogarin shi da ya ji suna yi mishi wani irin ƙauri ƙirjin shi a cike yake fal da hayaƙi daga ranar ne kullum idan ya fita sai ya busa ya kai kara biyar har zuwa yanzu ba zai ce ga dalilin sigari ba ba zai ce ga dalilin shi na sha ba abu ɗaya zai iya shaidawa yanda idan ya ji yana son sha to dole har sai ya sha ta zai ji daɗi ya gare dalilin da ya yasa ake cewa sigari na da wahalar bari idan an fara shanta duk sanda zai sha a waje sai ya saka minti a bakin shi don ya daina warinta amma shekaran jiya har ayya sai da ta ce ni kan ban san inda hanci na yake ɗebo min warin sigari ba sanda ya shiga ya ɗauko abincin hakan yasa yana shiga ɗaki ya sake kayan jikin shi yana kuma watsa ruwa Bilal a satuka ukun bai gaji da tambayar shi ba, shi kuma bai daina yi mishi shiru ba, har sai jiya da ya ji yana son ya sha, amma baya son fita daga gidan kuma, saboda zaune yake yana zane, yanzu da ya zana jarrabawar shi ta gama sakandare yana zaune jiran sakamako ya fito. Yakan tsinci kanshi da jin takaici na rashin abin yi musamman idan Bilal yana makaranta, shi ya sa zanen ne kawai abin da yake ɗebe mishi kewa. ba abokai yake da su ba ko a cikin unguwa balantana ya ce zai je su yi hira idan ya gaji da zama a ɗaki yakan fito ko zai ga giccen laila haka zai tai mata aikin rashin dalili har sai ta ƙosa ta mayar mishi da magana ya ga ya sa ta kukan rashin dalili to jiyan san bai ganta ba sanda ya aika a kirawo ta an ce mishi kanta ciwo yake ta sha magani ta kwanta zai iya cewa har da sanya ganta da yake ya duba ya gaya jikinta da kuma ƙin son ganinta da ya haɗe mishi ya ƙara mishi son busa hayaƙin ko ba komai zai kalli yadda ya gwananci yake ganin yadda yake fitar da samfur-samfur na hayaƙin da yake fitarwa daga bakin shi ya zuƙa sosai yana fito da hayakin bilal ya shigo bai ma gama zuƙa ba ya komar da shi ciki yana saka shi tari. hamma bilal ya faɗi da bayyanannen tashin hankali yana karasawa inda rayyan ɗin yake haɗi da miƙa hannu zai karɓi sigarin rayyan ya janye hannun shi yana faɗin me haka ka daina yi kamar baka san ina sha ba ya san yana sha tun ranar farko da ya ji warinta a jikin shi da yana da abokai ne ma sai ya yi zargin wani wani daga su ne suke shan sigarin suke zaune waje ɗaya har jikin shi ya ɗebo warin hayakin amma rayyan ɗin ne ba shi da zuciyar haƙuri da mutane har su yi sabon zama abokai komai juriyarka rayyan ne zai yi faɗa da kai ya daina yi maka magana a waje kake sha me yasa zaka fara sha a cikin gida me yasa idan ayya ta gani fa idan abu ya gani fa me zaka ce sake kai sigarin shi rayyan yayi a bakin shi yana zuka haɗi da fitar da hayakin dan Allah dan girman Allah ka kashe idan dole ya zame maka sai ka sha kaya a waje kar ka bari ayya ko abba gani ni dai na roƙe ka Bilal ɗin ya faɗi kamar zai yi kuka idan har zuciyar shi na zafi akan wannan sabuwar ɗabi'ar da Rayyan ya kwaso musu bai san me ayyada abu za su ji ba maimakon halayen Rayyan ɗin su ragu kullum ƙara watsewa suke kamar ba a mishi addu'ar shirya hamma Bilal ya kira yana kallon yadda Rayyan ɗin yake ci gaba da busar tabar shi kamar ba da shi yake magana ba idan Rayyan ya yi wani abu lailakan cewa jujin nasa ne ya motsa sai abin ya dinga bawa bilal dariya amma yanzu da gaske ya fara yarda da maganar tata rayyan ba zai rasa almutsu almutsutsai ba in ba haka ba kana zaune lafiya ba za ka tattago abin da zai saka rar kowa ɓaci ba tsaye ya yi har sai da ya gama shanye sigarin don ya san idan gidan rediyo zai buɗe a wajen saboda surutu rayyan ba zai kula shi ba ƙarshen da ya ajiye kan teburin bilal ya ɗauka ya saka a aljihun shi ka rufa min asiri ka ɓoye ta inda wani ba zai taba gani ba ɗaukar kwalin rayan yayi yana sakawa cikin aljihun wandon shi yana sake zama a cikin kujerar da yake zaune yana kallon bilal ɗin ya dinga feshe ɗakin da turarurruka to yau ma da ya yi sallar isha a waje ya tsaya suna zancen wasan kwallon kafa da matasan unguwar shi ya sa bai shigo gida da wuri ba ganin lokaci na jira kuma ya san ayya na can tana tunanin dalilin da ya sa har lokaci bai shigo ya ɗauki abincin shi ba Ya sa shi yi musu sallama ya shigo gida ya yi niyyar wucewa bangaren ayya kai tsaye sai kuma ya je yana son shiga bayi shi ya sa ya nufi ɗakin su inda ya sami rayyan zaune yana shan sigarinsa kamar yana abin kirki faɗa yake yi kamar zai ari baki ya ƙarasa ya kwace karshen sigarin kenan ya kashe ta jikin teburin da yake ya sake buɗe baki zai yi magana abu ya shigo ɗakin tun tasowarsa akwai ƙananan laifuka ɗin da rayyan zai yi shi kuma bilal ya ɗauki ya ce shi ne ya aikata ko aikensa aka ya kirawo rayyan ɗin idan ya faɗa mishi ya ƙi zuwa bilal zai je ya ce shi ne ya manta bai faɗa mishi ba shi yasa bai zo ba shi yasa yau sam ƙaryar cewa shi yake shan sigarin ba ta yi wahalar fitowa daga bakin shi ba To masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirinmu na gaba. Ku dai ku yi sharing, liking da kuma